ونفسه ونفسه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقائد عبدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد شهادته وزاد إيمانه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biyu ga watan al-harram ni jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da nabi da talatin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko domin ci gaba da darasi na hadisi da muke karanta littafin Umdatul Ahkam min kalam Khair ana babban malami al-Imam أبو غني بن عبد الواحد المقدسي الجماعي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى satin da ya gabata mun yi shimfiɗa sai muka ce muna tsammanin shimfiɗa ta kai mu a wannan satin amma muna ganin mu taƙaita shimfiɗa haka sai mu shiga cikin hadisan domin kila duk bayanan da za mu yi a cikin shimfiɗar babu hadisan za su zo kuma su bayyana wasu hukunce-hukunce wanda kila za mu cinye su a cikin shimfiɗa ko mukaddima. Muna cikin babu juma'a babu na ashirin da shida hadisansa ga suna iyaka a nuskar da ke hannuna a nuskar da ke hannuna an samu jirkitawar hadisa hadisin da ya kamata ya zo a matsayin na ɗaya a babu wato hadisi na arba'in shine ya zo hadisi na ɗari da arba'in da hudu a iyakar binciken dukkan nusar da na gani da shuru shan da aka yi ma littafin to daga asalin littafin hadisin da wannan littafin na gabata hadisin da ya gabatar da shi a farkon babu ba shi ya kamata ya zuwa farkon babu to da ka amana ta ilimi yadda shi malamin ya tsara littafin haka ya kamata a ce a kan to da ka hadisi na hudu in na ku yin nawa ne kun ji na karanta ya daidai da naku to shi kenan ko ba haka ba ka ga daidai kun bayyana an sahli bin sa'ad الساعد رضي الله عنهما أن رجالا حماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي روح هو فقال سهل من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رجع فنزل الكحراء حتى سجد في عقد المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لبس فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رجع وهو عليها ثم نزل القهر wannan hadisin shine na farko a kafin littafin ina jin na kuma aka yi shi ke mai an sahal ibn sa'ad an kamo daga sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina sa'ad sahal an sa'ad asalin sunan sa hazan shi sahabi ne baban sa ma sahabi hazan damuwa kunci kuma manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo ya canza masa suna ya sa masa suna sahal sauki Eh, manzalar sama cikin abin da yake karantar da mu a wajen samun ‘ya'ya suna ana son alfa'alu ba a son ashu'u, ana son kyakkyawan fata a suna, ba a son ashu'u, ba a son a sa suna mai shi'unci. Baban Sayyiduna Sa'id Ibn al-Musajjid, kakansu, kakansa ko kuma babansa a su an yi saɓani. a wata riwayar babansa a wata riwayar kakansa sunansa Hassan Hassan sunan babansa ko kakansa asali domin al-mustajib laqabi ne al-mustajib asali al-mustajib al-mustajib wanda aka ba da shi abun aka ba gunki shi ne al-mustajib ismul shi ne sai mai da shi al-mustajib wanda ya ba da kanshi ga Allah har shi ne ake ruwaituwa sayyidina sa'id ah, al-imam sa'id eh, yana cewa سيب الله من سيب سيب الله في النار من سيب أهل duk wanda ya ce na, an ba da shi da gunki to Allah ya ba da shi da wuta dan sai ke ta kasan tanki in za ka faɗi sunan da bawon Allah ne kaka ce Sa'id ibn al-Musayyib shi ne Sa'id bin Musayyab kakansa ko babansa sunansa Hajar da ya zo wajen mazan sama ya musulunta mazan suna ya kai masa ka canza sunan nan mana daga Hajar sai ya ce a ah, shi ba zai canza ba sunan da baban shi ya sa shi ya fi son haka sai mazan suna ya kaɗe shi da sunansa shi nan sai sai bin mutajjab yake cewa wala zalatil hazunatu fina mu ƴaƴansa jikokinsa har yanzu damuwa sun jika saurin fushi abin yana zo to suna ana son fa'al ana son fata na gari abu ambaci sunanka za a iya fitar da wata addu'a a cikin sunan in suna ne na larabci mai ma'ana kun gane to sahal ibn sa'ad al shaib shi ma sunan sa hazan sai manzal su mai canza maka suna yake sunan shi sa'ad da shi da baban su duka al-qayyim mutumin Madina ne yana da cikin sahabbai shahararru a wajen riwayar hadisi duk da dai baya cikin al da min riwaya amma yana cikin al-mutawassiqun da riwaya wanda tsaka ciki ciki ba za a ce riwayoyin suna da yawa ko ba za a ce riwayoyin su yan kaɗan ba shine akhiru man mata bil madina shine karshen sahabin da ya rasu a Madina a lokacin shekarun shi ta sa'in da biyu a duniya sai dai shekara ta sa'in da biyu a duniya sannan ya rasu akhiru man mata bil madina shine sahal ibn sa'ad al-thani to shi ya ruwaito wannan hadisi yace anna rijalan wasu mutane tabi'ai almajiran sai tabi'ai ba sahabbai bane su tabarau fi minbari rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sun yi musu sun yi musu a game da minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya faɗi ra'ayinsa to tari a larabci idan aka ce miraji jayayyar da ba za ta haifar da wani amfani ba ita ce mirat fala tumari fihim illa an zahira mirari kenan wato karmashashshiyar tattaunawa wadda ba za a fitar da wani sakamako mai kyau ba ni ba zan sauka daga ra'ayina ma kai ma ba za ka sauka daga ra'ayinka ba asali idan balarabe ya ce mai ra'ayi kenan ka ja'inta sannan kowa ya iya ja ya sauka daga ra'ayinsa to shi ne ake ce masa ra'ayi amma tattaunawa ne amfani ana ce masa iwa mai asali sannan akan ce mata jida amma mirayi tsotari a ja'in za kuma ba za a samu sakamako ba sai a ce ra'ayi mun gane fa la tumari bihim illa mira'an zaka qur'ani yace kada kai jayayya da ahlul kitabi jayayya ta ba ta da amfani illa an zahira sai dai idan ka ga tattauna wannan addini take za a iya samun wata natija to ya kai ma'aikin Allah Allah ya baka dama ka tattauna da shi amma ka ga cewa yi wala tujadidu ahli kitab illa billati hi ahsan hadi sami Allah qawla allati tujadiduka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah sai kuma ce wallahu yasma'u tahawurakuma tahawurakuma da jawa iwa tattaunawa ko take a saukar da aya a fasu hukuncin abin da mijinta ya mata wasu mutane sun yi musu filin bari rasulillah da sama a game da limbarin manzon Allah da sama limbari wannan sun limbari a larabci akan mai da shi namiji akan mai da shi mata kamar yadda za mu gani a cikin hadisi ya halatta ta ce hadihil mimbaru hadihil mimbaru wannan limbarin. kamar misali ta ce waccan mimbar hausar jari ta ce waccanan mimbar waccanan mimbar ya halitta kuma ta ce hadal mimbar wannan mimbar mun gane ya halitta a larabci shi sa cin hadisin za mu ji farko an fara bayani da siga ta namiji daga baya kuma sai ta ana alaiha alaiha alaiha min ayi tsudin hu daga wani ice aka yi shi rut ice amma su za mu da idan ya ce rut iccen da ke ba da kanshi shi ne rut kamar turaren wuta in wanda ake zuwa da shi daga maiduguri ke kenan to amma kan yi islaminsa a matsayin kowane ice suka tattauna daga wani ice wai aka yi in sannan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce a cikin wannan ilmoma sun kasu gida akwai abin da ake cewa usulul ilm akwai mulahul ilm usulul ilm shine tattaunawa akan asalin addini a tattauna a karantar da mutane sallah a karantar da su azumi a karantar da su aqida tauhidi a karantar da su hukunce hukuncen addini waɗannan ana ce musu usulul ilm ko usulul ilm tuwakin ilimi kenan akwai kuma abin da ake cewa sumulahu ilmi in aka gama tattaunawa akan ilmoma masu zurfi sai kuma zo ana tattauna kan wasu abubuwa haka haka haka su ma din suna da alaƙa da addini amma asali ba su ya kamata a yi da jiki a kansu ba Mun fahimta to su ya ke cewa sumulahu ilmi idan an gama da usulul ilmi babu ne a tattauna akan mulahul ilmi amma ba a san usulul ilmi ba a zo ana tattauna kan mulahul ilmi malaman mu magabata Allah ya gafarta musu suka ce baya cikin manhajin ahli sunna wal jamaa shi yasa zamu ga sa'ad bin sa'ad al-jari radiyallahu ta'ala an zai musu uslubul haji. uslubul hakim shine mutum ya maka tambaya shi ka kalli tambayan nan ba ita ya kamata yi ba sai ka juyar da hankalin sai ka bashi wata amsa wato kana nuna masa da ba wannan tambayar kai ba amsar da na baka ita ce ya kamata a ka tambaya game da amma ba tare da ka nuna masa cewa tambayar da kai ba ta da amfani ba mun gane faqala sahal sahal yace da naji suna musu sai ce musu min tarfa'il ghaba ai da guru ba al wani gari ne wani kauye ne a Madina al-ghaba sanannen gari ne ko kauye ne a Madina Na fushi kushiyar guru ba ya'yanta kuma al al'asal da sa'un da hamza da sa'un da hamza da sa'un ke lamun al'asal a cikin suratul taba Allah madaukakin ya ambaci gurba sai goruba, a cikin alqur'ani eh kazo gurba ai tana da darajar ba a ka baka cin gurba an ba ka aiki to tarfa'ul ghaba goruba. gobe ba ita ce tsarfa mun gani bishiyar ita ake tafi da tsarfa algaba kuma wuri ne da ake shuka goruba to azara goruba daga ita aka yi rimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga nan sun yi tambaya ne game da me sun tattauna akan mulakul ilm mulakul ilm ne ne sai an gano mimbari daga ne ake mimbari hmm? menene zai fa'idantar misali in ka gane cewa mimbarin manzalar sama daga bishiyar ka za a kai sai ya misali sai ba su amsa haka nan sai tsaya to me za ka ƙari da shi me alaƙa shi yanzu yana nuna cewa mu ma in za mu yi mimbari dole sai an je samo bishiyar gori ba an samo azarar gori ba da ita za a yi mimbari kaga ba a nan ba shi ya kamata zai tambaya kai ba to ne sai ya musu tabbata ya musu bayanin abin da ya kamata ki tambaya a kai wa qad ra'aytu rasulullahi sallama qama alayhi to ba muku li fa'ida ce min bari a masallaci ni na ga manzon Allah sallama qama alayhi ya tsayi akan wannan minbar fa kabbara ya kabbara wa kabbara an-nas wara'ahu mutane suka yi kabbara a bayansa وهو على المنبر ينعكد المنبر ثم ركع فنما انزل الله صلى الله عليه وسلم يغفو فنزل القحقرة هي داود باية باية القحقرة هي داود باية باية كباية هي القحقرة حتى سجد في عبد المنبر حتى لما انزل صلى الله عليه وسلم يسجد أكن فوش المنبر mimbarin manzala ta sama kamar yadda za mu gani nan gaba insha Allah mimbarin da hawa uku sun ma'ada sannan maza sama ya sake komawa kan mimbarin hatta faraga ila akhiri salatihi har sai da ya yake karshen sallah har sai da yake karshen sallah ثم أقبل على الناس سيا ويبوسية الكبتة فقال ya يا أيها الناس يا قومتان innama sana'atu dalika na aikata haka ne idan tammu didan kuyi koyi da ni ne liman kuma wa li ta'lamu salati sannan kuma ku san yadda nake yin sallah wa li ta'lamu salati ku san yadda nake sallah akwai ruwa ta zo kuma dan a koya muku sallah wa kuma dan a koya muku sallah wannan lafazin al'imamu imamu al-bukhari ke da al'imamu imamu muslim dukkanin su sun samu wannan lafazin Wafi fi a wani lafazin amma al'imamu imamu muslim shi yake banta da wannan lafazin baya cikin sahihul bukhari fa wa huwa alaiha sai ya salla yana kan mimbarin nan ko za mai da bayyani maka ko za sai mana mimbari a larabci ana ce masa namiji sannan ana ce masa mace ثم كبر عليها من ذلك ثم يكبر على كم منبر ثم ركع سنن يركوه وهو عليها إلى كم منبر ثم نزل القهقرة في داود باي دبايا يسجد bayan ya gama sujada da zama sannan ya sake komawa kan mimbarin ya gama sallah to wannan hadisin yadda ya zo a nan ce amma akwai riwaya da ta zo a cikin sahihu muslim cewa wata mata ta zo ta ce ya rasulallahi inna libnan najjaran ya ma'aikin Allah ina da ɗa kafinka ne ka bani izini ya maka misbari sai manzo zata sallallahu bai ce mata komai ba daga baya sai ta sake zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta sake cewa ya ma'aikin Allah ɗana ba kafinta ne ina son ya samu albarka ya maka wani abu a masallaci sai mun sami ci ne je to shi ne wannan yaron ya je yau mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam minbar asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin sa babu minbar lokacin da aka gina masallacin sa ba minbar akwai wani kututtunan dabino shi manzo sama yake hawa akan sai yake hawa ya gudu ba to shine wannan matar ce ta zo sai ta mu manzo Allah sama ɗanta kafinta ne annabi ya ba ta izini ta umarci dan ta masa limbar ke nan sai manzo mai ba da izini sai aka zo aka yi limbar ranar da manzon Allah ta sama ya hau wannan limbarin fasuni al ya hinnu haninan sai aka ji wannan al-jisr wannan da dina yana wani irin gunji yana kuka kowa yana jin kuka wai manzan da sama zai daina hawansa sai da manzan da sama ya sauko daga kan mimbarinsa ya zo ya lallashe shi ya shakkafa faki aka lallashe shi sannan sai ya shi akwai sun ga abin da ba mu gani ba sun ga ayu da zahiri daga nan manzo Allah sallallahu ya ci gaba da hawa mimbarin sa akan sa yake wannan mimbarin na manzo Allah sallallahu alaihi tasirin sa makaran bane manzo Allah sallallahu ya dauki mimbari a matsayin wani yadda ake cewa shugaban kasa zai yi jawabi karfe kaza kafafen yada labarai na kasa za su sa misali a Najeriya ce NDA abin da ake kallo misali a abin ji ta PN a ce za su sa to haka manzalin sama ya ɗauki mimbarin fiye da haka duk abin da manzalin sallama zai fitar na sako to mimbari yake hawa idan wata rigima aka yi manzon sama zai yi sulhu ko zai yi bayanin da ya shafi kowa to mimbari yake hawa za mu karanta nan gaba wata mata barira barira radiyallahu ta'ala anha baiwa ce tana da mutanen ta wanda ke bauta a ƙarƙashin su sai suka ce za su mata mukataba mukataba wato a zo a rubuta takarda za su za ta rika ba da kaza ranar da ta cika kuɗi to ranar ta zama ƴantacciya sai suka sa sharhi suka ce ta ci haka sai ta zo wajen Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta ce mata mutane na sun sa min kuɗi cewa za ta mun mukataba don in yanci kai eh nana ita ce to ni zan ba da kudin zan biya a yan kaki. amma wala ina ne domin ni na biya kudin saboda haka ni za a ce na yan taki da ka koma ta je ta faɗa ma mutanen sai mutanen suka ce su ba su yadda ba sai dai a kawo musu kuɗi kuma su suka yi walayi nana yi ta faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzalin salama ya tashi cikin ɓacin rai sai ya hau mimbar shi ma balu aqwamin yashtariquna shurutan laysa fi kitabillah kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana li atashar me ya samu wasu mutane za su suna kirkiro sharɗan da ba su cikin littafin Allah suna cikin ba su cikin littafin Allah to duk sharaɗin da aka kulla shi wanda ya saba ma littafin Allah fa huwa batilun fataccen sharaɗi ne wa tana kana ni ada sharti ko da aka shirka dari manzon su bada ka'ida ce innamal wala'u liman a'ata ai wala'in na tabbata ne ga mutumin da shi ya yan tabawa shi za a ce ya ba wanda ya bada kuɗi shi shi ta to kaga mimbari ce saboda kamar dan Allah sama ya dauki mimbari yana da mahimmanci. to mimbari malamai sun yi sabani kan shin wajen kafa shi shin sunna ne shi tsantsan sunna ko ko yana cikin abubuwa na al'ada kamar yadda fanka take a masallaci kamar yadda kafe take a masallaci malamai sun tafi gida su wasu malamai suna ganin mimbari sunna ne tun da manzo Allah ta sallama mimbarin sa aka masa shi hawa uku in an ce hawa uku hawa na farko sai hawa na biyu sai kuma inda liman zai tsaya kaga guda uku ce suka ce sai dai a tsaya a haka karawa akan haka bid'a su kuma wasu malamai a gefe guda suka ce masu nuna bane ne ba yana cin abubuwa ne na adiyya yadda ake sa masallaci fanka ake sa latifika matsayin su daya yanzu ba za ka so wannan yan latifikan da aka makala da irin wanda ake rikewa haka wacce ke tafi an sallah za a yi sallah da ita ce ta hmm? suka kafa hujja suka ce ai da manzo Allah ba ya ma da minbar ku ciccire da ne yake hawa sai zamanin ya kawo mata ta zo ta bashi shawarar cewa to ai masa minbari ba nan ya kai da wannan sai suka ce a sheku shi shi mimbari yana cin al'adiyya to da ka buƙatar yanayin masallaci ita za ta ba da ainihin bari babba ko ainihin bari kanani akwai masallacin da suke yin masallaci kan ta ma kan ta masallaci a ƙasashen laraba akwai masallaci a dauha babban birnin ƙasar ƙasar masjidu shehi muhammad bin abdul wahab ya kai rabi da suke wuce aka buɗe masallacin ilin masallacin faɗin sai zai ci mutane dubu talatin mutane dubu talatin aka aka shirya masallacin to ka ga irin wannan masallacin ka ce wannan ɗan mimbar wasu ba za su ga liman kuma faɗin masallaci mun gane sai suka ce irin waɗannan ya halatta a bari ya zama mai tsawo domin dama bari tun kafin zuwa musulunci akwai shi ana ce masa shara. ɗaukaka ya zama kana burbushi shi yasa suke ba da tarihi a adadi cewa wa awwalu man khataba ala sharafi shine abin nan wane ne uba waye ne ibn ibn iyadi jazakallahu khair qutb ibn sa'idat al-iyadi eh, shine wanda ya fara hawali ya fara yin ya fara jawabi akan qutb ibn sa'idat al-iyadi habibul arab shi ya fara hawa min bari ya hau sama in zai yi jawabi to sai suka ce yana cin fi yana cin aliyat to daga babu laifi dan an yi mimbari ya wuce irin girman mimbarin mazan Allah ba alaihi wasallam wanda za a Madina ma ba irin shi ne ba wancan na asalin bane an yi hadu daidai gwangwadon yadda mutane za su gani ma domin ana buƙatar ka gani ma ana hudu ba domin da wanda yake gani yake ji ba za ka haɗa shi da wanda ji yake so zai gani ba to wannan na farko abin abinda hadisi yake karantar da mu kenan hukuncin mimbari a masallacin juma'a da kuma tasirin da mimbarin yake da shi a a cikin addinin musulunci na farko ke. sannan fikihu na biyu wanda ko riga mun faɗa ne? ana son a fara da usulul ilmi qabla mulahi a fara da tuwasun ilmi ma na asali waɗanda ake da bukatar a san addini kafin a zo a fara tattaunawa akan abubuwan da suke ƙanana ƙanana mutane da san usulul ilmi a karantar da su aqida a karantar da su akhlaq a karantar da su ibadat to in waɗannan abubuwan kuma da suke kasa kasa meye kaza meye kaza su kuma sai su zo daga baya fiqhu da biyu kenan da za a iya fahimta a cikin wannan hadisi fiqhu na uku shine ashe ya halatta liman ko sunna ne ba ya halatta ba liman ya sallah a kan liman ya halatta liman sunna ne liman ya sallah a kan liman musamman dan ya karantar da mutane sai ya hau mimbari cikin ahamiyyatu cikin muhimmatin mimbar fil masjid liman ya haushi wata rana ya nuna ma mutane da ake yin sallah kowa ya ga yadda ake yin sallah sannan fikihu na hudu yadda manzala sama ke ba sallah muhimmanci bayan ya karanta da sahabbai da baki kuma yana musu limanci to kuma sai ya tsaya tsayin gagaye kowa ya iya sallah aikin liman ne a masallaci liman ya gaya kowa yake yin sallah ya koya ya fitar da ya fita haji ya koya ma mutane har kan mimbari wata rana ya nuna musu yadda ake yin sallah ga yadda ake tasbiratul ihram kana da damar kai haka kana da damar kai haka ka ga damar ka hada Allahu akbar da daga hannu ka ga damar ka daga hannu sannan ka ce Allahu akbar ka ga damar ka ce Allahu akbar sannan ka daga hannu ina yin sama mutane akan limbar sannan fituhu na gaba shine jawazu huduwi imani ala al-ma'mum jawazu huduwi al-imani ala al-ma'mum ya halatta liman ya zama yana dan burbushin saman ma'mum a malikiya wannan da wasu mazhabobin suna ganin bai halatta amma Imam Shawkani yana da littafi da ya rubuta akan wannan matsala ne ya halatta na liman ya zama yana kama mamu suna kasa mun gane ai a malikiya aka ce in arada bi jibra in girman kai yake kan ya nuna ma mutane shi yasa ya zafi shi ya hau sama mamu su zama suna kasa aka ce sallar ba kai yi ba kun gane ya shi ko neman dama me yasa zai yi girman kai ai neman bai kamata ya zama ya girman kai ko so da ka ya halatta liman ya zama yana dan saman masu domin mimbari ai yana da nisa mun gane ai sannan wannan hadisi dai yana nuna mana yadda manzo Allah sun sani yake jajircewa wajen karantar da sahabbansa baya gajiya da karantarwa rayuwarsa ga baki ɗaya ta karantarwa ce shi yasa a wani hadisi duk da malaman hadisi wasu malaman hadisi sun rauna shi, isnadin suna da rauni amma ma'anarsa mai kyau ce shi innama bu'istu mu'allima ni an aiko ni ne in zo in karantar da mutane an aiko ni ne domin in zo in karantar da mutane Allah ya tayar da ni ne a matsayin malami mai karantarwa saboda ka ba abin da ya fi karantarwa alkhairi zama ne karantar da al'umma alkhairi ba abin da yake shi alkhairi to wannan aka da kenan abinda hadisin yake karantar da mu wasu da za a iya fitarwa kenan asalin nimbari ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai mas'alar da take da alaka da wannan ita ce alaka mas'alar da kanta matsalar riƙe sanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hawa yake hawa ku fitiri ne kudu ba akai manzon sama kan rike sanda amma tun da aka yi masa minbari sai ya daina rike sanda daga nan sai malamai suka ce ashe illi man akan minbari zai yi kudu ba to ba zai rike sanda ba amma da wani dalili zai sa a masallaci babu minbari to ya halatta liman zai iya rike sanda wasu kuma suka ce tun da manzon Allah ta sallama ya taɓa riƙewa to a ci gaba da riƙewa ko ka hau bari ma ka riƙe ba da wannan magana ta kashe tana da rauni manzon Allah ta sama kafin a yi masa bari yake riƙe sanda lokacin da aka yi masa bari sai zai na sannan manzon Allah ta sama ya kasance a matsayinsa na liman in ji hauke eh, ya hau min minbari yake sallama in ya shigo masallaci ran juma'a kafin a kiran sallah na biyu to sai ya sai ya sai ya sai ya hau minbarin da sannan sai wa mutane sallama يستقبل الناس ويقول السلام عليكم ثم يجلس sai ya zauna mun gane to wannan dai duk tasirin din ba duba fa tsarin addinin musulunci hatta wai duk waɗannan abubuwan sai ga ba wata abubuwa bane amma duk sai da aka karanta da mu da yadda ake Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mutum hadisi na biyu an Abdullah ibn Umar haka ya lafu رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليحتسب سيدنا عبد الله بن عمر شنو يقول هذا الحديث ترجمة عبد الله بن عمر حاجة بات أو عليمة yawa. sayyidina abdullahi ibn umar yana cin matasan sahabbai waɗanda manzo Allah saka ya rasu ya bar su ba su wuce shekara sha wani abu ba sha wani abu ko ashirin yana cikin masu hadisai masu yawa a cikin sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin dattawan sahabbai masu ilimi masu fikihu masu hadisi kowa a cikin sahabbai yana girmama shi sannan yana cikin sahabbai waɗanda suka guje ma siyasa suka guje ma rikici dukkan fitintunu da Allah ya kaddara suka fara tsakanin sahabbai Allah ya ce ya fi fita sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma ba ya cikin su shi ya koyi wannan hadisin ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ja'a minkum al-jumu'ata duk wanda zai zo masallaci a cikin ku falyabtati ko yi wanka man ja'a minkum al-jumu'ata falyabtati duk wanda zai yi wanka zai zo juma'a cikin kutu ne wanka to malamai sun tattauna a akan na farko ma hukmu al yau yawm al-jum'a ne hukuncin yin wanka ranar juma'a a huwa wajibun aw mustahabbun wajibi ne shi ko ko mustahabbi ne wasu daga cikin malamai za a bu ila wujubi suka ce wajibi kamar shekul islam ke a cikin majmu'ul fadawa ya goyi bayan ra'ayin da ke cewa wankan juma'a waye a wannan zamanin cikin malaman da suke bada fatawa a ce akwai Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani Allah ya kanta da almajiransa sun tafi akan ra'ayin cewa al-ghusl yawm al-jum'ati wajibun wajibi ne duk wanda bai yi ba kai Allah ya saba ma Allah wa alayhi dhanbun 'azim akan sa akwai zunubi mai girma amma mafi yawancin malamai jumhurul ulama sun tafi akan cewa annal ghusl yawmal jumu'ati laysa biwajib إنما هو مستحب مستحب مستحب ne wankan juma'a malaman farko suka kafa hujja da wannan hadisin man ja'a minkum al-jumu'a da falyaftasi sannan suka kafa hujja da wani hadisi al-ghusl yawm al-jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim yin wanka ranar juma'a wajibi ne ga duk wanda ya balaga muftalif wanda ya mafarki ya balaga su kuma ɗayan ɓangaren sai suka kafa hujja da wasu hadisai daga cikin hadisin akwai hadisin da islamin su hakan ne manzon Allah kusa ne yake cewa man istakala yawmal jumu'ati fariha wa ni'ma duk wanda ya wanka ranar juma'a to yayi magalla da abin da ya aika wa man tawadda'a fa biha wali'a duk wanda kuma yayi alwala bai samu damar yin wanka ba to shi ma babu laifi ba ba da da abin yazo kama hujja da wannan hadisin cewa wanka ranar juma'a ba wajibi bane mustahabbi iyaka wanda yake zaman masa wajibi shine wanda wankan janaba ya kama shi a ranar a lokacin juma'a kuma ga zai tafi masallacin juma'a yana da janaba wannan wajibi ne kaga zai yi wankan janaba to su ma sai kuma malamai suka fi gida biyu idan mutum yana da janaba wanka biyu zai yi sai wankan janaba ya zai wankan juma'a haka wasu suka sa al-imam an-nawawi a cikin al-majmu' sharh al-muhaddab yace wasu daga cikin malamansu na shafi'iyya sun tafi akan cewa wanka biyu mutum zai yi wankan janaba sannan ya zo ya wankan juma'a amma alƙawlul raji maganar ta fi inganci wanka ɗaya zai yi da niyoyi guda biyu wanka ɗaya ya wadatar masa wannan shi ne suke ci ta tazahumul a'mal ko ta niyya ta fi amalin wahid yadda niyoyi suke zuwa su shafuɗe ma mutum a aiki ɗaya mun sha da wannan misali ko mutum ya shigo masallaci da yake yesul masjid sai da yesul masjid kuma ga raka'a alfajir sai raka'a hudu hmm? raka'a nawa ce raka'a biyu ce in ya raka'a biyu da niyyar raka'atul fajr da niyyar tahiyatul masjid ya wadatar da shi to haka mutumin da ya zo ranar juma'a yana da janaba kuma zai yi wankan juma'a shikenan zai yi wanka daya ya ya wadatar da shi sannan malamai sun tattauna akan shin wajibi ne mutum ya hada wankan da tafiya masallaci a mazhabin malikiya wajibi ne sai lokacin da mutum zai tafi masallaci sannan zai yi wanka idan yayi da asuba ko nan nan ne ashmawi haka yace fa in irtasala fashtaghala bi akli aw shurbi yace aada muslim idan mutum ya riga yayi wanka sai kuma ya shagalta da cin abinci ko sha shan wani abu to sai ya sake wankan amma wasu malamai suka tafi akan cewa idan mutum ya wankan nan koda da asuba ne ya wadatar da shi eh. ya wadatar da shi hujjan malikiya wannan hadisin na gaban mu abin nan man ja'a minkum kumul jumuata duk wanda zai zo masallacin juma'a sai suka ce sharadin wankan an yattasila na rawahi ya zama ya haɗu da tafiya masallacin juma'a su kuma malamai na biyu suka ce a'a ai akwai hadisin hadisai ma ba hadisi ɗaya ba da ya suke bayani akan cewa kawai al-ghuslu yawmal jumu'a yin wanka ranar juma'a ranar juma'a nan ko ita ce tun lokacin da kaza misali a malikiya lokacin da alfijir yake so a wasu mazhabobin tun lokacin da rana ta faɗi a ran alhamis an shiga juma'a wannan sabanin akwai shi ko to sai suka ce haka to tun daga wannan lokacin in mutum ya wankansa ya yi daidai musamman mutumin da zai tafi aiki ko zai tafi kasuwa ke <coughs> eh, wankansa da safe wankan juma'a su ke ana fatan Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada na mutumin da ya wankan juma'a mun gane sun yi saɓani akan cewa mutum ya wankan juma'a kuma sai janaba ta kama shi to shin wancan wankan da ya karye <laughs> eh, al-imamu nawawi ya kawo wannan sabanin a cikin al wa shakul muhaddith wasu malamai suka ce wancan ya karye in ya sake yin sai ya sake yin wani wanka <coughs> sai ya sake yin wani wanka na janaba sannan kuma zai zo ya wankan juma'a akan kaulin malaman da suke ganin ba za a iya hada wankan wani yoyi biyu a wanka ɗaya ba su kuma su malamai suka ce a wankan janaba shi kawai ce. wancan da yayi ya riga ya yi, Allah ya da tafi shi masallaci masallacin juma'a to duk waɗannan wasu tattaunawa da wannan uka ne da suna da malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi suka yi a game da wankan juma'a a takaice dai wankan juma'a wanka ne na tsarki irin wankan da mutum yake na janaba ba su da bambanci bambancin su kawai a niyya niyya ce take bambanta su da za ka ga wasu wannan na wankan janaba wannan na wankan juma'a wanka iri dai za su amma niyyar su ita ce ta bambanta su dama malamai suka ce daga cikin fa'idojin niyya tamyizul ibadati ba halin ba'd eh niyya tana bambanta maka tsakanin nau'in ibada da wani nau'i mun gane da wani nau'in da wani nau'in niyya ce take bambanta wancan yana wankan janaba wancan kuma yana wankan juma'a a tafi take so da aka wanka ne na tsarki da mutum zai yi shi domin samun lada domin ranar juma'a rana ce mai albarka rana ce mai girma rana ce babba a idan musulmai a cikin amahan za ta shar'an musulunci so da aka ake maka wankan ta na musamman mun gane sannan mutumin da an fi son idan mutum zai tafi masallaci ne amma in akwai dalilin da zai sa mutum zai yi da safe ko ba lokacin za a yi juma'a ba sai an jima rana sai zawari to shi kenan sai mutum ya sai mutum ya wankansa da safe ya tafi harkokinsa kamar kasuwa ko kuma ya tafi shagonsa ko ya tafi ma'aikatarsa ko ma dai inda zai tafi shi ke mai yayi kun fahimta to waɗannan wasu matsalolin da suke da alaƙa da wankan juma'a kenan rakirdu babu wata rigima a kai wanka suna ne suna ce bai kamata mutum ya saka shi ba ai ko don tsabta kai ko don tsabta kai ranar juma'a ce mutum ya zo masallaci kuma ya zo kazan kazan cikin abubuwan da suke da alaka da wanka akwai sa turare malamai sun tattauna akan sa turare ranar juma'a yana da falaga kuma hadisai sun tabbata akan falalar sa turare ranar juma'a haka yin aswaki wato goge baki mutum ya goge bakinsa a ranar juma'a sannan sa kaya sababbi ko kaya gogaguwan kanku, duk su ma suna cikin adabu yau da juma'a ba a san mutum ya zo masallacin juma'a kadan kadan mutum kawai bakanike ne misali ma'ana kaskantar da sana'a kanikanci bai sana'a ce babba amma daga can kawai mutum ya tsinke ya zo masallaci ba daidai ba kai kanka baka girmama addini ba na biyu mutane za ka zo kila kan su rike maka. ko suna da gaskiya da kayan ka su ya sa fararen kayan ka ce za ka zo na fita da shi bai wulatar da sana'a ta, bai wulatar da ka ba amma kai ne baka girmama aikin ka ba ko baka girmama ibadar da Allah ya yi sahabbai sun kasance tsarin shi shine an je faɗa mana yadda suke ko al-imam Abu Shama ya faɗa mana mun faɗa a cikin al ala inkari gidan wal hawali kitabun sa ce magabata na kwari sun kasance da zarar an ce maka an yi sallar asubahi za ga mutane suna gaggawar tafiya masallacin juma'a sai titina su ci kada mutane duk ina za a tafi za a je masallacin juma'a da ran juma'a ana gogoriyar biya masallaci yace sai ya zama ana cewa bid'a farko da al'umma ta fara yi ita ce bid'a ta jinkirta zuwa masallacin juma'a sai mutane sun ga dama sun gama hakkokinsu da da na halarta waɗanda ba na halarta. da waɗanda Allah ya yi da waɗanda Allah bai su sannan sun ga dama sai su zo masallacin juma'a wani sai ya ji za a tada sallah eh, kila dama ya haddace ƙarshen hudubar da liman abin da liman ke faɗa yana nufin hudubar da ta zo ƙarshe to sai ya ji daidai lokacin na ba lafiya na kai masa daidai lokacin zai irin waɗannan mutanen su ji tsoron Allah madaukakin sarki ya ki karɓan tallafi ta juma'a su ji tsoron Allah ya ki karɓan tallafi ta juma'a ba daidai ba ne ya yi ƙoƙarin gyarawa a satin da wuce an mana bayani akan falalan zuwa masallaci da ba daidai ba ne yadda muke jinkiri ba ma son zuwa masallaci sai hadisi na uku a cikin babu shi ma Abdullahi zuma ya goyi ko وبشكني عن أبو عن عبد الله بن عمر قجاج بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصل ركعتين تجاج بن عبد الله رضي الله تعالى عنه جاج بن صحابي بابا كما صحابي عبد الله بن حرام babansa ya rasu a yakin uku Uhud shekara ta uku Abdullahi ibn Haram kenan Jabir yana cikin sahabbai masu yawan riwaya eh yana cikin waɗanda hadisan su suka kai ɗari biyar sun haddace hadisai ɗari biyar da ka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce sun haddace ɗari biyar an yanko ne ba daga ɗari biyar zuwa ila ma sha Allah eh ila ma la da lam ba yi iyaka to sai na Jabir yana cikin shahararri shahararriyar kistarsa ita ce ya auro mazawa haku yana matashi ya auro mazawa al-imam al-bukhari a cikin sa'idin a cikin littafin sa yi bayani akan falala auren budurwa da kuma falala auren mazawa babu fadli nikahi sayyid sai ka wannan hadisi sannan ya sake yin bazu babu fadli nikahin zikir babu kalala auren budurwa sai za ki kawo wannan hadisi da a cikin akwai wancan hadisi na shi sai na jaji na fita manzon sama ya faɗi kalala auren budurwa sannan a cikin hadisin shi kuma sai na jaji ya faɗi hikimar auren bazawa sai manzon sama ya tabbatar masa a haka kun gane halalla auren budurwa ya tabbata a wannan hadisin da as-sunnatul qawliyya halla dhikran tula'ibuka wa tula'ibuha sai sa ba aure budurwa ba ku rasa wata amma ka wata kai ma ka mata wata tsohuwa ai ba za ta iya wannan ba sai sai na za ayya sai ai ya ma'aikin Allah babana ka san an zage shi a yakin Uhud ya ba mun kanni shi ta mata kuma dukkan su ya ma'aikin Allah idan na je na auro guji uwa ai zai ta zama ta goma kenan a zuwa ita rigima ta ce ma wata daga ciki ta wanke wanke ta ce ba za a yi ba ke sun banzan ki sai ta raba faɗa a gida da matar shi da 'ya'yan shi shi sa sai ya auro ba zawara wacce take da ƙwarewa a rayuwa to da ya faɗi haka sai manzo Allah sama ya tabbatar masa da haka ya sa masa albarka a cikin auren da ya yi kaga auren buzawa na da fa'idarsa auren budurwa kuma yana da fa'idarsa sai an kalli maslaha da hikimar da za ta sa a yi wannan auren sai na jazu ya shahara da wannan duk lokacin da za a faɗi sai na jazu bin abdullahi radiyallahu ta'ala an kuma sai an faɗe shi yace da a wani mutum ya zo wannabi sallallahu alaihi wasallam ya khutubu nata annabi sallallahu alaihi wasallam na mutane kutuba yawmal jumu'ati ranar juma'a faƙali sai ce ya tsallaita ya gudanu kaiwa da kayi talla sunansa sulaif al-gabtani sulaif al-gabtani shi ne sahabin da ya shigo matsallaci ƙada da ce ce a ba ƙada kun farce a raka a sai nito ne ke fi raka a biyu wa fi riwayatin da raka a sai ne guda biyu malamai sun tattauna tattaunawa mai zurfi a game da wannan hadisi shin wannan as-sunnatul qabliyyah ce lil jumu'a ko ko tahiyatul masjid ce manzo Allah sama ya umarce shi ne ya raka wani guda biyu kafin juma'a shin juma'a na da al-qabliyya tana da sunna ratiba da ake yi kafin ta ko ko a waɗanda suka ce tana da shi suka kama hujja da wannan hadisi wasu kuma suka ce a tahiyatul masjid ce alqawl ar-rajih tahiyatul masjid tahiyatul masjid ce shigo masallaci da yi ba manzon Allah ta ya ce masa ya miƙe yayi in mutum ya shigo masallaci ya raka'a a shekul albani Allah ya ki kansa a fahimtarsa yana ganin in dai mutum ya shigo masallaci ba zai tahiyatul masjid ba ba zai zauna ba sai zai ke kamfaye ya zama kamar wannan sandar a masallaci ba sama a cikin hujjojin sa ko wannan hadisi a takaice dai hadisi na nuna mana ne muhimmancin tahiyatul masjid hatta ran juma'a idan mutum ya shigo masallaci to ya raka bi kafin ya zauna a matsayin tahiyatul masjid babban fikihun da hadisi ke karantar da muke sannan na biyu hadisi na koyar da mu an fahimta a cikin hadisin mafhuman cewa liman bayan wa'azin da yake ba dan ya ga wani umarni mai kyau da ya kamata ya a daidai lokacin da yake kudu ba in ya ga wani annahyu anil munkar hani game da wani abu wanda shari'a ba ce da shi ba a daidai wannan lokacin to ya hana kayye shi wannan na koyar da mu haka sannan wannan na nuna mana ashe manzo ne sama kuduba ce ne nishadi ba kamar yadda ake yi ba abin nan masu mafiyanci ɗan gargajiya shi kenan liman kawai ya rike takarda shi bai san abin da yake faɗi ba mutane ma ba su abin da yake faɗi ko kuma da an haddace hudu ba duk kowa a garin ga baki ɗaya كل زجير وكبير وكل قائم وقائد وكل نائم وياكز هو يحدث سلاما سلاما قولا قولا فهما فهما aka cutar da addini musulmai a da kudu ba ranar juma'a kullum ya kamata ka zuwa ka zo ka ji sabon dare na na ummu afiyyat al-ansariya ya ce wallahi ba hajji haddace suratu qaf ba fi alim bai manzon sama yana karanta suratu qaf yi khutuba yi tafsiri akan suratu qaf har ko tana da tsawo ayi amma mu kawai ana da ita ta gyaru. na mu zuwa wani ba zan faɗi sunan garin ba littafi imamu ya zo da shi katon littafi ya bude da shi ke hudu ba majmu'ul kudaji al-minbariya kawai ya zo ya bude littafi yana karanta isa malamai suka ce ya halatta ya kudu ba da hausa ma ya halatta yi da yarbanci don mutane su fahimta al-imamu nauri a cikin al-majmu' sai da ya babi akan wannan هل تجوز الخطبة بغير العربية ya halatta a yi kuduba ba da larabci ba domin kuduba ta ko ake son a isar ma da mutane wata ran da liman zai zo ya kuduba kawai da hausa can daga farko har karshe ya jawo ayoyinsa da hausa ya jawo hadisansa da hausa duk abin da da hausa kuduba ta yi الإمام الأخضري من أخضري الرحمن الأخضري من لتاب الأخضري لا دليل جاهز يقول أكمل ألم يوم كتبها yaren da ba larabci ba domin ya taso a zamaninsa ana inkarin haka ya rubuta littafi a zikihanci a hadisance ya tabbatar da ya halatta za a yi kudu ba da larabci ba don mutane su gane kun gane to mazan sama yana kudu ba, har ya ga wani na bai yi sallah bai ce masa ya tashi sallah ya tashi ya yi <clears throat> ana cikin ba ya halatta liman ne magana kamar yadda malamai suka ce ya halatta kuma mutum in ana ba mutum yana da tambaya ya maliman tambaya kuma ka ga munan aka bashi kuma sai a bai zama abin abin tsiyatarki wani na iya zuwa kuma a cikin ba ya zo ana ba ya ja wani abin da za a kare jima a kai mun gane amma asalin ya halatta mutum yana da wata tambaya ya ɗage hannu ya ce maliman yana da tambaya liman ya ba shi dama a yi ba shi amsa ya tambayar da ta addini daidai lokacin ba shi amsa wannan bai shiga cikin hanin maganar da aka yi ba maganar da aka hana ita ce maganar da za ka yi da ɗan uwanka amma ilimin za ka mau tambaya shi ke Allah madauki suke shirye ta da mu ya ƙara fahimtar da mu addinin sa ya yi albarka a cikin rayuwar mu ya tsare mu daga fitinin zamani ya shirye mana da zuriyar mu ya yi albarka a gare su Allah madauki sarki ya ba mu lafiya lafiya

abinda aka samu a asirce ake yi da iya tsumbunci ne mutum shigo masallaci a asirce zai yi karatun sallah amma sauran lafiyar jini ba lafila da za a yi ta cikin duhu kamar daga lafiyar bayan sallar magariba har zuwa asuba ko ana son ka yi a bayyane ne domin sallolin dare ta ga bayyana su ake idan kuma sallolin da suka jikinci rana ne su kuma ana son a yi su ne a baje a boye sai aflo na na a cikin bayani na naji na faɗi damar ko mu faɗa ba na ce wasu suna ganin tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa rike sanda suna ganin sunna ce mustamirra akwai abin da ake ce mu sunna mustamirra akwai sunna mansuha sunna mustamirra sunna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi har yau sunna mansuha da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin ta amma daga baya sai ya mai to wasu su suna ganin sunna ce mustamirra to daga shi yasa suka ci gaba da ni ka fahimta to hujjar da ke a kan ke da yi zulmanci da ne daga a talfatin na Thank you. to shi ya aka yi rakatul fajr ladan da kira sallah ba ya za a yi ta zama rakatul fajr ba a kira sallah ba shi ya riga ladan gano lokaci ya yi kenan ko ko ba ku fahimta ba ya gano ladan da ya ƙara lokacin kiran sallah kenan ko wanda shi ke nan? shi ne mana ai ai shi ne ana rakatul fajr ba a kira sallah ta bin nabi ba ana yi sunanta raka'atul fajr sunanta ya bayyana hukuncinta ba a yi raka'atul fajr sai an kira sallah na biyu ko kuma in ta in ce sai idan alfijir ya tu. shi kuma kiran sallah na biyu ba a yin sa sai yaushe sai alfijir ya tu. to kaga ashe mutum ba zai raka alfijir ba a kira sallah ba tunda shi yana da ilimin gane lokacin sallah yayi to hmm? tarin mutanen mu ba su sani ba amma in kana da shi mutum ya leka sai ga alfijir ya ke to ji ne ba su kira sallah ba ya tabbatar da alfijir ya ke to sai ya rasa alfajirin sa amma ga ba wata raka a alfajir kafin shi alfijir ya ke to ba raka a alfajir kafin alfijir in mutum ya yi ba ka yi ba domin ya sallah ba a lokacin ta ya riga malam masallaci. Abalikum fahimta eh, to akwai inda za a ce maka kowanne sabon an yi safanin malamai a ce wanda ka dauka kayi ne akwai kuma wanda za a rinjayar ba kowane lokaci bane ake cewa haka akwai lokacin da za a ce wane shi ke kan daidai wani lokacin kuma duk bambancin fahimta ce kamar bambancin kira'o'i ka fahimta wani ya zai ce maliki yau mitin wani ya ce maliki yau mitin kaga wannan ba sabani bane da za a ce eh, duk wanda a yi ta jayayya a kansu duk wanda kai kayi daidai domin dukkan suna da asali amma akwai wanda yake da hujja wani ko bai da hujja kaga anan na rike sanda ai na rinjaya na ce abin da ya fi shi ne, in dai liman min bari zai hau to ba zai rike sanda ba shi haunin bari ba tare da sanda ba domin manzon sama kafin ai masa mimbari yake rike sanda bayan an masa sai dai na rike sanda kaga wannan na nuna dalilin ban rike sanda shine ne samun mimbari to da akwai mimbari kaga ba bukatar sai a rike sanda ke to kaji abin ne to shi wanda ya tambaya kuma ya tambaya kan hujja wadancan to ne ce ga dalilin su kuma inda suka makale amma ka san mutum da iya makalewa ya rike wani reshe ko reshe ya fado da shi ko na'am سليم الغفان سليم الغفان wannan ya ce malam shi wajibi ne musulmi ya ji yaren larabci mun taɓa wannan bayani sai ku islamu ce ne ya rahima kuma yana ganin wajibi ne dukkan musulmi ya koyi larabci gwaggwajen abin da zai iya fahimtar sakon Allah ne ba sai ya zama kamar fi da wai da na ba. ba sai ya zama haka ba ba sai ya rika jin larabci sosai sosai ba amma dai ya san ka'idoji da ya ji ya fahimci larabcin da an masa magana a can shar'ance zai mun fahimta to kaga ba karamin aiki bane kenan akan mu in ka karanta ba sirat al-mustaqim mukhalafatu ashab al-jahim da shehu islam tayyib in ka ga maganganun da yayi masu lafiya akan koyon larabci to kun ka dauko ka karanta ma mutane mutane za su sha wahala domin shekul islamu jami'a cewa ya haramun ne musulmai su haɗu su haɗu sun kai su uku su biyar rikin yaren da ba larabci ba ko a kaga shiga uku to a takaice musulmi an kwaɗaitar da shi ya koyi larabci ya koyi larabci الإمام الشافعي لا سوى الشريعة العربية شرع مسلم في بلاغة ولا يكون فهم صحيح للشريعة إلا لمن كان به فهم صحيح للعربية فزي هي يواجه تقول شرع المسلم في فهمتها كحقيقة با كيكا سلارتي يسا مسلم يسلارتي da mutumin da bai san larabci ba a cikin addini ba za su yi zahiri wanda larabcin da ya zirfi sai mu samu jami'a da bashi ganin shi ba kamar larabci ya sani ba wata rana yana karatu ta karanta wata aya ta yi ta. sai wani almajirin sai ce ala gasu malam wannan ayar da kai mana lirafin nan ta saba ma ya saba ma lirafin da sigoyi ke a cikin littafin sa na na'au sunan cikin littafin na ta alkita shi ya limamu ibn taymiya sai ce Allah ya ji kan al-imamu wai ai yayi kuskure <laughs> yayi kuskure a irabu wannan aya shi ai ba ma haka ba na kama al-imamu wai da kuskure tamanin a cikin littafin da al-kitab to kaji aka buje kun samu jami'a ya gagare yan bid'an zamanin dan bid'a in ya gane baka tallarar larabci ba shi san larabci ya gama da aiki a nan zai makale amma in ya ji ka ɗauke shi ka buga shi da kasa a larabci to shi kenan ka gama da tun bai sallama maka a ƙila ba zai sallama maka a larabci ba ka yi waje ba a yi wani larabci ba wahala yake da shi ba duk abin da ke da alaƙa da alƙur'ani yana da sauƙi wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudhakkir la tuqad alqur'ani duk abin da za a yi karanta a fahimci alƙur'ani da shi ma Allah ya ɗaukake shi duk abin da zai taimaka wajen fahimta alƙur'ani ko Allah ya ɗaukake wannan ilimi ilimi ne dan kaza kan za ka iya koya to larabcin nan ba wani abu bane nahawun nan ba ba ba ba ba aljanu suke yi ba mafi yawancin wanda suka gina na nahawun nan duk ba larabawa ba ne, ba larabawa ba su ci da wani da ake magana duk ba duk wanda kai sunan shi ya kare da wai to ba balarabi ba ne ka gane ma wannan alama kuma min al'ajab suna cikin bai bayu kuma su suka raya na hawan larabci su suka raya ka'idojin larabci suka koyar da al'umma suka yi rubuce-rubuce masu ɗanyen yawa kan wannan larabci domin a fahimci yi. kun fahimta malam wanda ya waye gari da janaba shi ana sanyi sosai ko bai tanaji ruwan zafi ba ga lokacin asuba zai wuce zai ya zai ce ya taima ya sallah kada ya bari sallah ta wuce shi ba hujja ba ce ya zauna ya ce ai ba da ruwa kuma yana jin tsoron ya amfani da ruwan sanyi zai iya jin ciwo na mura ko kuma ciwo da ya yana da ma'asma ko yana da pneumonia za su iya tashi والله أعلم ألا ملك السلسلة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إلا ألا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الشيخ السعدي ينسيره ومن أصول شيء التيسير في كل شيء ناره تعسير daga cikin ka'idojin shari'ar musulunci akwai lokatawa a cikin duk abin da ya zama akwai kunci a ciki malaman fiqh suna cewa al-mashaqqatu tadribu tadbir kullum wahala wahala tana jawo a saukaka a cikin musulunci Allah madaukaki sarki ya kara gane ta sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم بارك لنا وبارك علينا وبارك فينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا اللهم استر عوراتنا وامن عوراتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نسهل من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا معلم آدم علمنا اللهم يا مفهيم سليمان فهمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا علما نافعا وانفعنا لما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع وسؤال لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من درس الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو خلل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك